الذي أرسله الله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأتى به من الضلالة وبصر به من العمى وأنشد به من الغيث وفتح به أعينا عميا وآبانا سمى وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسؤلاء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله ومن شهد له محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشياطين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تاتبت da Allah من أقول يمشي من أن يمشي shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da ci ko biya kun ayyukan wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kare babu abokin tarayya da shi kuma ina shaidawa lallai Allah Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi bawan Allah ne kuma wanzon Allah ne Allah ya aiko shi da shirya da addinin gaskiya domin ya rinjayar da dukkan addinan ƙarya baki ɗayan su ko da kafirai jinsi. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai bushara ga mutanen aljeri yana mai gargaɗi ga waɗanda suka kangare mishi yana mai kiran mutane da izinin Allah zuwa ga ainihin shirya Allah a matsayin shi na babban fitila mai haske sakamakon shirya da annabi ya zo da ita Allah madaukakin sarki na shiryar da al'umma da dama da zaman da suke ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya buɗe basira da dama daga cikin waɗanda suka makance kuma Allah ya dawo da waɗanda suka kauce daga kan hanya suka dawo kan hanya ne. wasu idanuwa a kafi game da ganin gaskiya ba zai su yi da Allah ya buɗe waɗannan idanuwa na su sakamakon an yi duwa su shirya da Allah ya aiko wannan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita kulluwan da suka kurumce saboda rashin gaskiya Allah ya buɗe waɗannan ainihin kulluwa sakamakon gaskiya da Allah ya Allah madaukakin sarki ya sanya a nan mai rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin mata da shirya tsakanin mummunai da kafirai tsakanin yan aljanna da yan wuta kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shirya da ya zo da ita ne Allah madaukakin sarki ya ji rarrabe tsakanin waliyan Allah da kuma ainihin waliyan shaida don haka wanda duk annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya cewa wannan mutum waliyin Allah ne ku shakka cewa wannan mutum waliyin Allah ne kamar yadda duk wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya cewa wannan mutum majiyin Allah ne ba ku shakka wannan mutum majiyin Allah ne kuma ɗaya ne daga cikin ainihin waliyan shida. ‘Yan uwana mutanen ainihin wasu ɗin Kano da waɗanda ainihin suka halarci wannan gayyata da aka yi mana da waɗanda suka taho tare da mu da jabariya da wasu da suka taho daga wurare mafi nisa fiye da haka da kaduna da sauransu baki ɗayanmu da waɗanda za su gan mu a bidiyo ko waɗanda za su saurare mu a audio suna yi muku sallama ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin gaskiya saboda Allah matsalar da aka ainihin nemi a magana a kanta ita ce matsala a kan bayani dangane da bambanci da ke tsakanin waliyan Allah da kuma ainihin waliyan shekar suwa ne ne waliyan Allah waɗanda siffofi ake yi ake gane suwa da su ne waliyan Allah na gaskiya suwa ne ne waliyan shekar da waɗannan sifofi ne ake gane waliyan shida na hakika shin me yake ma walittaka kuma wane ne wani? akwai karama idan akwai ta me ma'anarta kuma shin karamar waliyan Allah gaskiya ce waɗannan in Allah ya so ina fatan su ne abubuwan da za mu tattauna a kai A wannan gari ainihin mai albarka wanda ya daidai da ainihin wato daren lahadi bakwai da ainihin wato watan al-muharram zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida da ashirin da biyu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ma shekara ta dubu biyu da ɗaya wannan matsala gaskiya matsala ce mai matuƙar muhimmanci kuma matsala ce mai matuƙar haɗari sannan matsala ce da ke da buƙata a kan ‘yan uwa musulmi su da su su ainihin wato bayar da hankalin su ba don komai ba don su ainihin fahimci me za a ce ina aka nutsa me ake nufi da abubuwan da ake sarki babban manufa فأيهم وأبي حين كويت على من وقتين توجيه في سواء تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فتنا أثر يقولون تنا أثر وأثر أيهم وأسوء أنفانا وأن يجعلهم مؤمنين matuƙar aka samu ana ainihin wato karantar da al'umma ilmomi na addinin musulunci sai aka fahimci gafara za ta rinka samu shi lokaci zuwa lokaci ke wani ɗan uwa da cikin su ya rinka yana faɗakar da su akan abubuwan da suke sannan matsaloli na addinin musulunci suna da faɗi kwarai da gaske wata matsala da za a ɗauko a tattauna a kai matsala ce da za ta shafi tsabakiyar matsalar aƙida to kwatan kwaciyar wannan matsala ce to a ƙashin gaskiya duk matsalar da take matsalar aƙida wallahi kamar mutum ne da yake da tsohon jafo wanda ya rarrafe أنا غير أسر إذا أكتين أنا أصبح أسر هذا هي أعادة ما تجعل لك إذن لأك سامه واتوما حكيم بني وأمد غيرني يا وانتي وان لم أيهين جفرن تقول سلن بأبا غالب إنه هل يكاو هذا هي أبا أكو وان من جفو فأبن بذي بيوبا أنتي وان من جفو يتعالى خصفي وآيات وترى ناسي الله يجعي أن ينجح أبا إشارة لك من عنك تسيب duk da aka ce ɗan ka shi da lafiya duk matuƙar ƙaunar da kake mishi ba fa za ka jika suka yi da washe sha ba ba za ka jika aliyar da washe sha ba me za ka jika mushi ya sha mara magani mara dashi duk matsalar da take matsalar aƙida ce in aka zo za a yi magana a kai me yiwuwa sai an faɗi abin da zai bayar wa da wani hankali وما الدين المسلمي الديني للديمقراطية الديني للانتساب الديمقراطية فانا لأنك نكد أبن دفعي دي دي دي يتكي غريبا وكتي جنين أبن أكفا إنسان ما ما هتغري وكرت غريب دي أجاش أولا نلوك تنتنى لأنك أتنك رموجو نمكي فلا تروح دون معرفة فكر ففكر فإن الفكرة تنفع المؤمن سنة الواقع ما ذاك أكن على أنك تدرب عليه إن هل وان بأك تناصر إن المؤمن يسوع في عينه تناصر وساعة عليه مسألة لأكد بأي مكان أكيد إن جنجل إذا مسألة ربنا في فتانه وليان الله لك الزيت وكما عينه وليان الشيطان مسألة عجيبة kai ba matsalar akida ba yau ko da matsalar cikin za a ɗauko wallahi sai na kawo da wani hankali yanzu matsalar da muka wuce wanda ainihin hakan ke tsare ta kamar nan da mako biyu da suka wuce matsalar shin za a yi jira na arafa ko ba za a yi jira na arafa ba wannan matsalar aikin cikin ce amma wallahi ko ita ka ce za a yi zacca a kai sai ran wani ya ɓaci da za a ɗauko matsala a kan cewa shin allurar rigakafin nan da ake yi daidai ce ko ba daidai ba wallahi duk abin da ka faɗi beran wani ya faci to amma abin da ake so shi ne mafitar kai mummi ne duk abin da aka faɗi nan gaba zai faci ba domin alƙur'an wato musulmi yana yawo tsakanin shaidu ne guda biyu su ne shaidar Allah da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda manzon Allah yake cewa taraktu fiikum ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي jama'a na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kuka yi riko da waɗannan abubuwa ba za ku taɓa ɓacewa musu ne littafin Allah da sunna ba. Duk mutumin da ya rike littafin Allah ya rike ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wallahi ko da ya da mazhabin kowa a duniya na zan yi mutu yana bauta Allah ya mutu a kan shirya. domin wannan ita ce hanyar da sahabbai suka mutu suna bauta ma Allah da su mutu suna duba da masaha sabanin alqur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi kowa ne sai ka roka bishiyar zuwa nan ka adace idan Allah ya bada shi da akan zai ce fa in amanu bi mithli ma amantu bihi fa qad ihtadaw in har mutanen duniya baki ɗaya da suka zo bayan ku tuka abai suka yi imani da irin imanin da kuka yi suka yarje wa alƙur'ani irin yarjewar da kuka yi suka yarje wa sunna irin yarjewar da kuka yi da Allah yake fakale da su su ma sauran mutanen duniya sun shi wa in jawan nau'in ku suka ba da baya suka iya da alƙur'ani irin yadda da kuka yi alƙur'ani suka iya da sunna irin yadda da kuka yi sunna fa inna ma'ahum fi shifa Allah yake su ne suke cikin tsiya su kuka yi asara فسيكفيكهم الله kuma Allah zai shiga maka kuma da fita ne sharri a ƙarƙashin wannan nake ganin duk wata matsala da za a faɗa a cikin addini yadda duk kake ganin ta kai matuƙa wajen sosa maka ko bata maka ko munana maka rai to abin da yake wajibi a kan ka shi ne haƙuri da juriya da kuma ainihin auna abin da aka faɗi din nan matuƙar alƙur'ani ne ko sunna me ka zama tsakanin a cikin alƙur'ani cewa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لعلك ومؤمن نمشي ومؤمن أمشي من ذن الله من ذن الله سنة لتشي وأتو وتمسحلة شيء أمرنا مؤمن يبنيها وتتشي وأتو أتركش وأنا فأقول من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ba wai akan addini kadai suka amince manzon Allah a sabon manzon Allah sun amince manzon Allah akan addini sun amince manzon Allah akan ƴaƴan sun amince manzon Allah akan matan sun amince manzon Allah akan dukiyarsu sun amince wa ainihin manzon Allah akan dukkan rayuwarsu sakamakon irin wannan imanin da Allah ya gani da ke cikin zuciyarsu sai tattara su a cikin cewa sabiqun al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وارضه عنه وأعد لهم جنات سعد الدنيا لتفتى الأنهار خالدين فيها الله يذكر أن الأولى الذي يشتهي المسلمين من سيد من المفرقه إن أنت أبو بكر الصديق إن أنت خديجة الكبرى إن أنت بدر بن نوفل إن أنت علي بن أبي طالب إن أنت ابن مسعود إن أنت بلال أبي رباط كما من الشمس فمن وقت نتيجة لدون الله صلى الله عليه وسلم فتحاً المدينة الذين تفوقوا الدار والإيمان وأن فتح الذي أثر مدينة حقق فتح الذي إيمان من الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يسيادة رسوة كناء يا أيها مطعم جوات القول الحال الجنة وأن يقول موكب يا رواب أنا مشيني ببالة من أمام الجبات الله لا تجد شيخ بياني أكم فنبا كواء قانون وديان الله وديان شيخ wannan ba wani abu bane wanda ni Muhammad Awal Adam Albani zan yi ko kuma wanda malam wanda zai yi ko kuma wanda shehi wanda zai yi sai dai mu ji menene Allah da manzon Allah suka faɗi waɗanda su ne za su zama mana ma'aunai da za mu samu inda za mu saka komai daga cikin su daga nan shi ke nan zai iya gane kowanne daga gane kowanne ku shi kenan sai a gane wannan shine wani Allah wannan kuma shine wani shura Allah ma ku cikin sarki ya taimake hakika a cikin alqur'ani Allah ma ku cikin sarki yana cewa a cikin suratun musa aya ta cikin da biyu zuwa ta cikin da hudu ya ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم wannan aya na daga cikin ayoyin da karar a cikin alkur'ani take bayyana suwa ne waliyan Allah kuma waɗannan sifofi suka fuskanci da su da kuma bayani a kan wanda ya gaza kai waɗannan sifofi da ko ba a bayyana maka ba babu shakka wannan ba waliyin Allah ba ne don haka yana cikin ƙungiya ta biyu wato waliyin shekaru Allah ya ce jama'a ku saurara da kyau ku ji lallai waliyan Allah masoda Allah ba sa tsoron kowa kuma ba sa bakin ciki da kowa. Matukar aka ce kai waliyin Allah ne na gaske to siffa Allah siffa da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya bata ya fara kinsa maka ta ɗabi'a idan ki baka shakka kowa a duniya kowa ne ne a duniyar nan za ka iya duba sabon yin shugaba mai gaskiya kuma a kowane dandare kawai gari za ka iya aiki da gaskiya duk inda aka kada aka raya aka juya ka za ka ainihin iya tabbatar da gaskiya domin ne wannan ita ce siffar su ta ɗabi'a ta farko cewa ala inna awliya allahi la khawfun alayhi sannan wa la hum yahzanun ba su cikin bakin ciki a nan duniya ba su cikin bakin ciki a lahira ba su cikin bakin ciki a duniya ba dan komai ba domin su kullum tana ainihin tare da Allah ba su tare da kyanayi duniya ba su tare da ainihin mai ke kai da komowa a duniya me ya shiga me ya fita su kullum abin da ya dame su shi ne menene Allah madaukakin sarki ke su menene Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam menene za mu wanda za mu sami yarda Allah da yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin siffar da ainihin suke da ita ke na sa ba cikin bakin ciki da damuwa ko karan anan duniya da nan ne wani wani ke cewa inna lillahi ibadan kufara sallah duniya wa khafu fitana Allah yana da wasu bayani masu kaifin fahimta masu halaka da basira da suka tashi sai suka yi wa duniyan nan saki irin sakin da ne lake wa matan shi ba a san komai ba saboda suna koran fitin domin dukkan fitina da rikici ya tattara ainihin da duniya nan don haka aka ce sayyidina ali wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan walidan Allah kaç bir kere aşıyor dünya ya dünya kurbi gayri. Ya ki dünya ki bu ne ama an rabbi rabbi yaşı. Saboda haka bayan Allah na gani ba sa da ba cikin damuwa ba su cikin haushin kowa ba sa kishin kowa ba sa cikin haushin kowa ba sa hasada ko kuma cashin kowa waɗannan na daga cikin siffofin da ya kamata mu fara fahimta na ɗabi'un waliyan Allah. kafin siffofinsu waɗanda suka shafi na imanin amma siffar su ta ɗabi'a ba sa shakka ba sa tsoron kowa ba sa bakin ciki ba sa hasala ba sa gasa ba sa ganin ƙashe ko kuma ainihin kwanci wani Allah madaukakin sarki ce allazi na amanu su ne waɗanda suka yi kimani da Allah wa kanu yadda kuna kuma suka zan suna ainihin jin tsoron Allah wannan ita ce ɓangaren siffar wadda ta shafi ainihin siffa ta ainihin wato ɗabi'ar addini wannan siffa ta ɗabi'a ta bashariya ɗabi'ar rayuwa ga ba su siffanci da siffocin da sauran mutane da basu san Allah ba su siffa hasada yayya da makamancin ba abin da suka siffanci da shi shi ne siffa ta soyayya da kauna tsakanin su da kowa sannan siffa ta imani da Allah a cikin ainihin hadisi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa menene imani da Allah ce ka yarda da Allah ma'ana ka yarda cewa lallai babu shakka Allah madaukakin sarki akwai shi ka yarda da dayantaka shi ka yarda da cewa yadda ya tsananci din nan haka kuma ya wanda ba a tsananta shi wajen ibada haka kuma yake da dayantuwa a wasu sifofi nashi sannan ka yanzu da ainihin wasu duk wani abu wanda yake lazimi ne na imani da Allah kamar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imani da manzon Allah shi ne ka yarda cewa shi Muhammadu dan Abdullahi bawan Allah ne ko manzon Allah ne sannan Allah ya aiko shi da gaskiya da kuma addinin gaskiya don ya rubutu da fuskar wani addini tsakanin haka sannan Allah ba zai taɓa karɓar wata ibada ko wani addini ba ko da wani annabi ne ya kawo matuƙar kana cikin wannan al'umma ya ka san abin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne sannan ka yarda da duk abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri cewa haka Allah madaukakin sarki ya tsara abin da ya rage shi ne abin ya faru ne ta hanyar ka kai zarto abin ya faru ta hanyar ka sannan yana daga cikin abubuwan da ke agaza wa imanin ka da Allah a kan ya zauna daren da kamshi ne ka yadda da cewa akwai wata rana tana nan zuwa wanda wannan rayuwar za ta zo ƙarshe wannan rana ina ke kira ranar lahira abin duk da ka aikata a wannan rayuwar za a yi maka hisabi babu shakka karami da babba na abubuwan da ka aikata sai an maka hisabi a nan ne Allah madaukakin sarki ke cewa wa al-mujrimuna nara وظنوا أنهم مواقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا حكومة على الأمام الأمريكي في سوى ما فيه يقولون سوى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا معنى أبن تتعيكسا أولنا رانا أنا دين يقوم بطا لماذا أجل في مكشيات في لسان أيها to a lokacin ne in ka tafa da kai fasiki ko in kai kafiri Allah ya kiyaye ko kuma munafiki ko mai laifi sai ka zo gana cewa wannan wani irin littafi ne laifi karami da babban su baya ke tsarewa su yaki da jiki Allah ya ce ai abubuwan da mutane suka aikata ne shi ne za su same shi a cikin ubangiji ba zai zalunci ainihin kowa da kowa. Tuwa jiki kai imani da wannan rana. imaninka da wannan ranar shi ne zai sa ka rinka tsara kana ainihin duban bakin gafi duk abin da za ka ka rinka yi kana duba da cewa shin wannan abin in na yi kyakkyawar sakamakon zan samu gobe kiyama ko mummuna abin nan zai kai ni ga aljeri ne ko zai kai ni ga sharri sakamakon wuta zai kai ni ko ko sakamakon aljanna saboda haka waɗannan abubuwan na daga abubuwan da ke tsintima imanin bawan Allah kullum ya rinka tunanin cewa babu shakka yana da wata muhimma da Allah madaukakin sarki ta sa ya halitta shi a duniyar nan ita ce imani da kuma bauta ma Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya daukar wannan ɗabi'a da irin wannan aƙida da tunanin shi zai fara tabbatar da ainihin aƙida wanda za ta tabbatar da wilaya gare shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da sifanta ainihin wato bayan Allah na gari wato wajen Allah da cewa waɗannan ainihin wato waliyan Allah sun kasance bayan imanin da Allah kuma sun kasance masu tsoron Allah tsoron Allah sannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa daga cikin jiki gaba daya to dabar da ke rike da harkar tsoron Allah ita ce zuciya yace a shafa wa abu tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake yana nuna zuciya tsoron Allah a zuciya ke amma in ya kai matukar gaskiya ne a zuciya shi zai bayyana ainihin asalin domin abin da waje ta bayyana shi ke bayyana hakikanin abin da ke cikin zuciya da wannan kalmar ne bahaushe ke cewa labarin zuciya a tambayi kusa duk sanda ya zama ɗabi'unka kaiwa da komowarka suna karkewa ne zuwa da harka ta gari alama ce akwai cewa akwai nagarta a cikin zuciyarka duk san ne ban kai da komowarka suna kaiwa ne da aikin banza alama ce a kan cewa akwai rashin ainihin wasu mutunci ko kuma rashin nagarta a cikin zuciya wannan ainihin ɗabi'ar ta bayan Allah na gari wanda ita ce tsoron Allah idan ta kai matuƙa a cikin zuciya mutum da gawo sai ka bayyana a ainihin harsunan sai zama duk abin da zai faɗi saboda zuciyar shi tana shaye da tsoron Allah zuciyar shi imanin ya nuna da ya ba zai faɗi ba sai abin da ya zan akwai tsoron Allah tare da shi abin da zai aikata ba zai aikata ba sai wanda ya zan akwai tsoron Allah tare da wannan aikin a nan ne za a samu tabbatacciyar mutaba'a da biyayya shari'a sun tabbata da kai da komowar shi zai waye gari ana fasara shi a kan ai wannan lallai tsanta cikakken mabiyin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kaji bayan Allah na gari tun fara cewa mune wa wani kyakkyawan da su akan cewa insha Allah yana da cikin wajen Allah ba dan komai ba domin abin da ke cikin zuciyar shi na nagarta ya bayyana a duran harshen shi ya kuma ya bayyana ainihin a gabobin shi to anan ne sai Allah madaukakin sarki yake cewa إلى أنه هو دولة من رأيه ألا مجد باب شكا سنة لأنه هو شكا والبشر ثم أنا جميع أبقوا على يوم سلائرة البشرى أنا جبائي ألا وليب ألا صالحي تكدشي أهلهم أنا الدنيا shine Allah madaukakin sarki ko da a mafarki ne zai rinka nuna musu abubuwan da za su kwantar musu kuma ainihin wasu na san musu da hankalin da zuciya sannan a ranar lahira a lokacin da ake tashi a cikin firgici su ne za su tashi waɗanda Allah ya siffanta da cewa ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka sauka gare su suna ainihin kwantar musu da hankali suna ce musu Allah khawfun alaikum نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بني مجد أن تنقموني أبو كان أن جنك رأي الدنيا رأي الآخرة. وأن الولاية أساسا فتبريت من الدنيا ومالك حرق أجل بنيك يا مالين بقوة السن بشكرة تانية أتباع أين قد الله ربك في التنفيذ. وأن الأيدي نوات والقول إلى الله حقيقي لا تفتين لكلمات الله فأبو ainihin yadda za الفوض أن a canza alkawarin Allah ko kuma magana Allah ذلك هو الفوز العظيم وانا مشير وطالب وانا منافعة الله يبوت لروانا آية أشير السياسة لأن الله كل أجيب سوى مكي تبينا من أجل أمساش ومن أجل إن شاء الله تعالى أنصى مستقوكي بداسي وأن وأن أنسقوكي تابع جيبان مسلمين shine a samu siffa ta tabbata ne nagarta game da addinin ka a samu siffa ne nagarta ta tabbata game da ainihin ɗabi'ar ka in aka samu waɗannan sun tabbata gare ka babu shakka ka ga mutum a ƙarƙashin haka ne a can annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ishara a cikin wani kyakkyawan hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi yake cewa idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan mutum ya zo muku wanda kuka amincewa addinin shi da ɗabi'ar shi ya zo yana neman auren yau ku ku auren mu me yasa annabi ya bambance tsakanin addini da ɗabi'a tare da cewa addini shine ɗabi'a ɗabi'a ita ce addini amma akwai inda suka saba akwai musulun da za ka zai shirya da kyawawan ɗabi'u yana da mutunci tsakanin shi da mutane yana da kyauta da mu'amala ba shi ba neman tashin hankali duk abin da zai zama kawo ta da zaune ɗaya ne ko kuma ya mutsi ne za ka gaba abin da ya haɗa shi da wani to amma da za ka binciki tsakanin shi da Allah kuma sai ka ga babu kyau baya kyautata mu'amala baya kyautata ibada tsakanin shi da Allah sai a ce wani yana da kyakkyawar ɗabi'a tsakanin shi da mutane amma yanzu ana cewa a zo za a yi sallah yanzu nan sai daga ya fara mutum yana cewa yana da larura wani kaza yana da matsala kaza yana da matsala kaza to ga kyakkyawar ɗabi'a ba ku addini akwai wanda za ka gan shi yana da matuƙar kula da addini amma kuma ɗabi'u ba mu so ka gane shi da mutane sallah ne azumi ne za ka ga yana kyautata wa amma kuma ya da shi kuka suke da shi makwabtan shi kuka suke da shi abokan shi kuka suke da shi kowa kuka yake da shi ba wanda yake samun rayuwa kyakkyawa tare da shi amma aka dube shi ga siffa ta salihiyya ga siffa ta nagarta sai ake yana da kula da addini amma ba shi da dabi'a to anan sai Allah yake nuna mana ashe ba za ka taɓa zama waliyin Allah na gaske ba sai ya zan kana da ɗabi'u na gari kuma kana da addini na gari don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya fara siffanta waliyan Allah da cewa inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba sa tsoron kowa ba sa shakar kowa sannan ba sa bakin ciki da kowa kuma ba su cikin damuwa ba sa hasada da kowa a duk mutumin da yake hasada da wani ko yake cin wani ko yake ganin tashin wani ko yake fatan bala'i da samuwa ne babu shakka wannan mutum da yake fashi da duka yan Allah sannan aka dawo bangaren abin da ya shafi addini

wa ya ce ka kai kanka Allah iyayen da ba su maka musu duk ayyukan Allah ka tabbatar da waɗannan ayyukan Allah wahdahu la sharika lahu fiha wa hadha huwa at-tauhid al-musamma بالربوبية وانا شاكي كرا توجيه الآية لألا بغدا عليك sannan in ka yadda da wannan sai ka tabbatar da cewa to wanda ya cancanci a siffar shi da wannan siffar ɗayan tara game da ayyukan shi to shi ya cancanci kuma a siffanta shi da siffar tsayanta shi wajen bauta sai a ce shi kenan ka ainihin wato kero a kan ɓangare na biyu wanda shi ne lazimin na farko wato ka gino a kan ɓangaren tauhidin ibada tauhidin uluhiyya ka tabbatar da Allah ya ke bautawa sannan wani sura da kaji Allah yana da shi ka tabbatar da cewa ko da sunan nan na Allah ka ji ya daidai da wani suna da ake kiran wani to ka ɗauki ma'anar da take tare da ma'anar sunan Allah ba ta a cikin ma'anar sunan wani Allah al'azizu ga shi nan bai cika Qur'ani wa huwa al-azizu al-hakim wa huwa al-azizu al-hakim Allah wani Allah kuwa yayyan sarki ne ya ga da komai ya fi karfin komai to nan zai ka kuma a cikin alkur'ani yana cewa kana imra'atul azizi matar wani sarki mai suna al'azizi ta ce sai ka ji a ah, to ai wannan sunan al'azizi ya yi daidai da wancan suna na Allah ya wajen ginin harufa ne amma ma'ana ba ba irin wancan ɗaya da wannan domin hannunka hannu ne a jikinka a jikin agwagwanka da ke jikin hannunka akwai hannu a jikin abubuwan amma irin su ne da naka hannun da abubuwan ke kauri ba irin su ne ba amma suna ba ya yi daya to ashe ba lallai ne don gaji sunan Allah ya dace da sunan wani ka ɗauki cewa wannan ma'ana shi ke nan ta yi daya ta yi jini ta kaza ba a'a kaga a ƙarƙashin wannan sai ka zama lafiya ma ka ce Allah na da hannu sai ka ce Allah na da hannu Allah na da kafa sai ka ce Allah na da kafa Allah na da ido Allah na da ido ليس لأنه أثبت هذه الصفات لذاته تبارك وتعالى بعد بعدم يقولون الله تبتون كي أيدي ولا ننسكوت دون كان وانا أشياء بعض مثلا تنجلي لا يذكرك بتوحيدنا الأسماء والصفات كيف لما أكاد ما تخيل سوى سورة عين المعتزلة da kuma waɗanda suke ainihin wato yin ta'awili ko kuma a akan waɗannan tufofi na hannu a ce Allah na da hannu daga nufi ya ce a'a ba hannu ake yanki ba karfi ake nufi in yake mishi me yasa zai ce saboda a yanzu kai kana da hannu a ce kuma Allah na da hannu ai ka ka da Allah da wata siffa wanda bai kai da ita Wata ka da Allah da wata siffa ta halitta domin abin da ka gujewa shi ka afkawa ƙarfi da ka fasa hannu da shi shin kai ba ka da ƙarfi kana da ƙarfi gwamna na da ƙarfi sarki na da ƙarfi wani na da ƙarfi mota na da ƙarfi to a nan ma kuma ka ce allah maɗaukakin sarki yana da ƙarfi ka abin da kafa abin da kuka shi ka faɗawa don haka zai zama ta aure ka ba shi da wata ma'ana ba ka kashin wannan in ka samu wannan to ka samu tsantsar ma'anar abin da kullum kake nanatawa a bakin ka cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi babu abokin tarayya da shi to bangare na biyun da kake cewa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to anan ma sai ka tabbatar da cewa yadda ka da Allah maɗaukakin sarki ba shi da abokin tarayya sai ka ɗayan da Muhammadu shi ma manzon Allah ne a cikin aikin da Allah ya aiko shi zuwa ga wannan al'umma shi kaɗai ne bai da abokin tarayya don haka kai kuma a wurinka ba za ka haɗa manzon Allah da wani abokin tarayya a wajen biyayya shi ba ma'ana shi kaɗai za ka bi ba za ka bi annabi Musa ba ba za ka bi annabi Isa ba annabi Shu'aibu annabi Nuhu duk annabawan da suka ce gaskiya ne amma ba su za ka bi ba za ka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka same ka da wannan sai a ce to wancan siffa da Allah mana wakilin sarki ya siffa da mummune ne gida shi ke nan za ka fasa gida Allah zina amanu wa kanu ya tafu Allah zina amanu wa kanu ya tafu da yanzu imani ya tabbata gare ka domin ne ka samu gamsashen imani cikakken imani da Allah da manzon Allah wanda ake sannan a takawa aka tambayi sai na Ali Ya ce nufi da takawa yace kamar mutum ne a zubar da kayoyi a wuri ko a hausar zamani yanzu a ce a yi tsarin kwalabe ko a farfasa kwalabe ko tangaraye sai ce ana neman da kai marmaza ka ketara wannan wuri da fasassun kwalabe kafarsa babu takalmi shin a irin wannan wuri in ka zo wucewa sakin jikinka za ka ko ina kamata kafarka ba in ce ka a tsakatsantsan kana ainihin hasashen ina za ta je ba ba irin ali ya ce wannan shi ne kwatancin ainihin dangane da fatawa ma'ana wujan minan wasaya irin da sanin menene ya kamata ka yi na daga addini menene bai kamata ka yi ba a ƙarƙashin wannan ashe duk mutumin da aka ce wani ne shi baya bauta ma Allah sai da alƙur'ani da hadisi baya bin Allah sai da ainihin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowace ka aka kawo mishi bai karba ba kowane ɗan da kibe ya sha kwaya ya gira mai magana zai karba ba ba kowane mahaukaci ya ainihin faɗi magana zai karba ba ba kowane mai mafarki ya tashi da mafarkin shi ya gira mai zai karba ba la da sai abin da ya zo a ƙarƙashin alƙawari da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce to tsantsar ta ƙawa dangane da gudanar da rayuwar yau da kullum kuma shi ne ka rinka sani ina ne ya kamata a matsayinka na ainihin musulmi wanda shari'a ta hau kanka ina ya kamata ka nemi harshen rayuwarka da za ka sa wa ainihin bakinka ina ne ya kamata ka ɗauki farshinka wato an zakarinka ka saka to a nan ne ya tabbata cikin hadisin sai mu bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wanda shi ya ramunce mun bakin shi da ainihin al'aurar shi kuma na ramunce shi aljanna wannan ya nuna ashe yana daga cikin cikakkiyar sifa ta waliyar Allah san mene ne suke sawa a bakin ba ko ta karkatarka kawai daga an ce mata kai wani ne kawai ka zo ka tsaya a bakin teburin mutum ka kwashi sabulu ka kwashi omo ka zuba a lera kawai kai gaba ko kai wani ne والله wannan ba sifa ce kawai ba shi daga cikin sifa ainihin ta waliyan Allah ya zama ka halatta wa kanka abubuwan da Allah ya haramta wa sauran bayan Allah da da'awar cewa kai kana bin ainihin ilimi ne na ainihin wato batin a ƙarƙashin haka ya samu sun yana da'awar walittaka duk masu da ya samu zai shi da an yi mishi magana sai ya shi ilimin baɗin yake ne kuma ba kuna bin ilimin zahiri ne ya ilimin zahiri shi ne zina haramun wannan sai ce ilimin zahiri amma shi ilimin baɗin yake bi wani abu yake bi wanda ku gaba ɗan karatun ku bai ta taɓa kaiwa wurin ba dan haka in kuka ga irin su suna cin mishi haka mutane ku kawai kai ku ci wannan karamar jama'a musulmi mun gano wannan da shi ku to wallahi kamar da na gaya mana wannan ayar ita kaɗai. idan aka tsaya ita kadai ta ita ta bayyana mana wane ne tsantsar walilin Allah to daga ka gane abu kuwa to yana da sauki ka gane asabin shi ana ce maka wannan rigar fara ce duk sanda aka kawo wata wadda ba irin ta ba akalla ko da baka san sunan wannan launin ba maka ce wannan fara ce aka raga wacce sai kace ba fara wacce saboda ta san fara ma'ana ana iya gane abu da zaran an gane ainihin aka fi shi yanzu duk inda aka zo aka daga microphone aka nuna maka kaga wannan ya eh, shi ne microphone kaga wannan ya eh, shi ne microphone duk wani abu da aka sa aka nuna maka matuƙar ba wannan batu ba microphone ba can an jima sai wani yanzu ya ɗaga maka ya ce wannan microphone ne sai ka ce eh to ka fahimci daga rabin lalu ba to matuƙar ka fahimci cewa waliyin Allah yana bayyana ne ta siffofi biyu siffar ɗabi'a da siffar addini sifar ɗabi'a shine waliyin Allah baya karya baya shakkan wani baya tsoron wani baya wani tabari baya ainihin ganin ƙashin wani baya hasadar wani baya ganin ƙyanjin wani ba zai je wani zai samu alheri ya je taɗi shi ba taɗi kofin waliyan Allah ke sannan in wani ya san yana da cikin malamai ne masu wa'azi baya shakkan kowa duk inda gaskiya ta kama zai faɗa in ya san cewa in ya gama faɗi a yanzu za a ɗauki ran shi da ya faɗa karanta suratul kafi ka sha labari da wasu bayan Allah kan da Allah madaukakin sarki ba da labari yace إذ قاموا فقاموا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أجبان الظالم التركي تتقيا تركين لكي لأول أن لتقع أكش تتقوا بطابة إلى شتك تكاد أبنجي جمهور shi ne ubangijin ya halitta sammai da ƙasa kuma wallahi tallahi har abada bautan ba za mu taɓa gonga wani ba ba shi ba jama'a mun ga wannan da kyau kamar yadda ake uba ɗan jin kira mutum na je a ba da kira ko za ka tsaya takarar gwamnan kano zaɓe na gaba amma za ni maka sharaɗi ita kuma za ka kama shari'a wanda ka ne da ka ce saurara ka ce saurara ka ce yana fara kawo mishi ayoyin alkur'ani fara shi mishi hadisan manzon Allah kana fasara mishi turanci ka ce wallahi ka saurara kai shari'ar musulunci ko in zama gwamnan Kano ko ba in zama gwamnan Kano ba ta tabbata a Kano har ma Hadija zai samu da kira yanzu fadin wannan magana ga mai son tsayawa ta karar gwamnan jihar Kano a gaban kuma a san jihar zaɓe na gaba tana da wahala kuma ta da wahala. Dobe wani yin Allah bai biya. ما قلت وش ما قلت شبي أنا قلت ما قلت والله شبه وجيب الله تمام قالوا لنا تشوفوا saboda haka jama'ar musulmi su gana wannan wallahi waliyin Allah baya shakkar kowa kowa ya wa gaskiya yake shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ainihin sami irin wannan siffar ta wilaya dan haka ba sa shakkar kowa a duniya in aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce wallahi ko da waye za su iya kulla gaba da kiyayya a kan sai an daina magana Allah da manzon Allah za su iya da magana da kai ko kai wane ne a kan Allah magana Allah da ta annabi a gaba babban misali ya tabbata a cikin littafin musnad Imam Ahmad da kai wani bukari da musulun ainihin Abdullahi dan Umar sahabin annabi ne yana wa'azi wata rana a matsalar cewa a cikin hadisi annabi ya ce ka a hana mata bayan Allah zuwa masallaci dakin Allah amma an za su saka su kan Israiliya a cikin yanzu Allah ya hana a hana mata zuwa masallaci ma'ana da mata ta za ta ce da gida ran ne masallaci sai ke ta wuce amma Israiliya da kika sa shi ce amma za ka ce a'a wallahi ba na so kana faɗa haka wallahi bai gani ke ba domin Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah mata bayan Allah ne kar ku ana su ainihin zuwa ɗakin Allah ne ce amma in za ku fita ba ku turare a cikin to akwai wani ɗa da shi Abdullahi ɗan uwa da shi mai suna Bilal irin kan bana bakwai sai kai shi ya zafi ya ce wallahi sai mun hana bayan matan sun canza suna kaza suna kaza sai kuma ya ce kai in ce maka manzon Allah ya ce kada a hana ka ce wallahi sallahi je kun hana ya ce Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka ya ce ba ni sake magana da kai ha ba ni sake mutu ni sake magana da shi za ka iya haka akan hadisi da ka na magana da nan ka sai ka ce kai a daina ka sauka sai na abu za da ba ka samu wani ne ka samu wani a wasan jiwo shawara da Allah amma in dai sai Allah ke sai ya zan zaka yi soyayya ko zaka yi kiyayya akan aya ko da guda ɗaya ko hadisi manzo Allah ko da guda ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam har wa yana cikin alqur'ani cikin suratul baqara Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukaki da kanshi shi ne waliyi shi ne mazikincin al'amarin waɗanda suka yi imani Allah ya ramin cewa waɗanda suka yi imani da shi shi ke rike da hannunsu shi ke kula da su shi ke nubintar don haka yana fitar da su minan zulumati ilal nuri daga cikin dukwai na ainihin kafirci daga cikin dukkan zalunci daga cikin dukwai na fasikanci ila zuwa zuwa ga harshe na imani zuwa ga harshe na sunna zuwa ga harshe na ainihin shari'a والذين كفروا ولم يكن كافر سوى الأقوى أولياؤهم الطاغوت يا أنجلان سوسوية طواغيت منين الطاغوت babu shi ne duk abin da ya kawo da kai daga biyayyar Allah sau da kafa don haka gwamnatin tarayya ce ta hana ta bin Allah sau da kafa ta zama na hutu gare ka gwamnatin jiha ce gwamnatin karamin hukuma masarautar gargajiya ce mahaifinka mahaifiyarka matarka ofishinka baburɗinka iyayenka ne ko kulun har kasuwar ka duk abin da ya ana ka bin Allah sau da kan wannan abu ya zama ɗan hutu gare da za a ce kwastomomi sun kewaye ka alaji a yi romu romu kiya guda wannan yana a bani kaza wannan ana bayan ana kai ka mutu sala ku kai ka mutu sala sai ka ga ya ke shi ba ba shi ke wannan kasuwanci ya zama ɗan hutu gare ka shi yasa duk wanda za ka ɗauki ma'anar ɗan hutu ka daina ba ka ma'ana ɗaya ka goma kana ta cewa gwamnati ke na hutu gwamnati in ta mana ka bin Allah sunan ka na amma mai gidan ku in ya mana ka bin Allah ka hannu ka ga na hutu ma'ana da mai gidan ku mai cin ka ake je mu da ke haɓarka sai kai ga ta aski bayan annabi na cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba a yi wa abokin halitta ba a wajen saba wa Allah mahalicci manzo Allah ya ce ku bar gemu ku bashi ya tsaka ya wala sai mahaifinka ya ce ka aske sai ka aske mahaifinka a nan ya zama maka ba hutu shi ya ba sai ka fito kana cikin ciki kana zanga zanga ta hutu ta hutu ta hutu ga wani can ta ruwa ko wani ta hutu ta hutu ta hutu saboda aka wasa wani tu kafira ta hutocin suna da yawa amma kyakkyawan ma'ana ta hutu ita ce abin da ya hana ka bin shari'ar musulunci sau da kafa abin da ya hana ka bin doka Allah sau da kafa abin da ya kan ka daga aiki da suna annabi sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa kuma ka bi wannan umarni kana mai son zuciya kana mai ainihin wato cike da yarda akan abin da ya haka ka akai idan haka sai Allah madaukakin sarki yake su ko kafirai da so za su wa Allah to na kusocin nan nasu su ne ainihin majalisansu to Allah ne na kuma jibincin ba don haka waɗannan tsabutocin yukhrijunahum min an-nuri suna fitar da su daga hasken shari'a da Allah ya kawo suna fitar da su daga hasken suna da manzon Allah ya kawo suna fitar da su daga hasken ainihin musulunci wanda Allah ya wa duniya a nuri da shi suna zulumata zuwa ga shukuri dubu kafirci da bid'a da zalunci Allah ya ce ulaika ashabun zali wa hum fi akhirin wadannan su ne a musu wadanda in sun shiga wuta باب الشفاعة كم هي دينا كده وما أتسوها ولكن فأنت هذا بعين يوم سؤال ولا تسألوا مع سدى ما أتسوها القرآن فأنا نتيجة عيني من بيان جنة لله وليين جنبها تكون عيني هو وليين شيطان فإذن جنة تسوى عيني يوم سوى جماعة سدى شيوا إن هذا يبان منفهم شيء واسو وليين عيني الله يسوى كما قلت بعنا عيني هو سوى جماعة سدى وليين شيطان waɗanda suke na shida babu shakka sai mu gane cewa ita wannan kalma ta alwilaya kalma ce wadda malamai suka ce ita fiddul adawa wato kalma ce wadda take kishiyar kiyayya maka ce alwilaya ma'ana kauna soyayya jibinta kishiyar kiyayya ce da gaba ce don haka sai malamai suka ce asalin ita wannan kalmar tana bayuwa ne zuwa ga ma'anar al-mahabbatu wal qurb wato kauna soyayya da kusanci kamar yadda ainihin asalin kiyayya tana bayuwa ne zuwa ga gaba da nisanta to a ƙarƙashin haka duk sanda aka ce wani waliyin Allah ne ana nufin yana ƙaunar Allah Allah yana ƙaunar shi yana ƙaunar manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙaunar shi sannan yana kusa da Allah kuma Allah na kusan da shi yana kusa da manzon Allah kuma manzon Allah na kusan da shi wa anan ne ainihin alhadisul qudsi wanda al-Imam al-Bukhari da sauran malamai suka rawaito yake ƙara fito da matsalar tarara da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wanda ya dauki gaba da kiyayya tsakanin shi da wani waliyi daga cikin waliyai na ina ba shi izini ko kuma ina neman shi ya shirya a kan cewa ya zo ya ke wato Allah ne ke mana wannan da kai ya ce babu wani abu wanda bawa zai iya kusanci zuwa gare ni fiye da abubuwan da na farlanta mashi duk abin da aka farlanta maka randoli ne na farilla azumumuka na farilla zakka ta farilla aikin hajji na farilla biyayya iyaye شاگرد یا زمانچی یہ من اینی نون اونا فکانی کے دور مسلمین ولن ابو من اتا فرلا جا مقصون ابو دوان دا اللہ مدو کشن کریشی دا تسان کرسوس رسوس تا بکو میں کسان کیا دا کنجو آتش رسوس فرلا دیتی جسن لأيدي مباوانا يكي مطلقا وجنسو يلياكا نكي مطلقا وجنسنش بين زوا نيني كنوانش لنكي جينش ni ne idanuwan shi da nake gane mishi ni ne hannayen shi da ke taba tafi ni ne kafafuwan shi da ke takawa Allah ya ce duk abin da ya roƙe ni wallahi sai na ba shi duk alfarmar da ya nema wuyana sai na yi mishi wannan wato ba wai sabanin yadda wasu suka ɗauki wannan hadisi suka ba shi mummunan ma'ana da cewa ai shi kenan tun da Allah ya ce duk wanda soyayya ta shiga tsakanin shi da shi har ya zan waliyin Allah shi kenan Allah ya zama shi ne jin shi Allah ya zama shi ne ganin shi wani shi kenan to shi wannan mutumin ya zama Allah daga wannan shi kenan zai a ji da wa'adin wujud ta zo cewa komai Allah ko kuma a ji da kululiya cewa Allah ba a sarki yana shiga cikin wasu bayi nashi yana da zaka ba wannan wallahi mummunan kuskure ne da alaka a'a abin da yake nufi shi ne wannan bawa bai zama waliyin Allah babu abin da zai kasa kunne ya ji sai abin da Allah ɗaukakin sarki ya da shi a ƙarƙashin haka ba a taɓa samun walilin Allah yana ainihin sauraron kaɗe-kaɗe yana sauraron gulma yana sauraron maganganun banza yana sauraron abubuwan da ba su kamace shi ba in ya zan waliyin Allah na gaske ba zai ji wani na kiɗa ko wani na music ya yi ba babu yadda za a ci ga waliyin Allah kuma yana kiɗa ya kuma yi wa Allah kariya ya ce na kaɗa daga Allah ba za a taɓa samun waliyin Allah da wannan jama'a gane wannan da kyau ko sannan mu fahimta a cikin hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk da jama'a suka sheke suna ganawa akan abin da ba sa son kaji sai kai kuma ta kasa kunne kana matsa lallai sai kaji Allah ya ce ranar alkiyama za a nan ka kalma a tura a cikin ainihin kunne to ba ta zama waliyin Allah sai ne yau ka kasa kunne kana sauraron wanda ke faruwa tsakanin wani da wani wani da wancan mata shi ne ke faruwa wani da dan uwan shi ne ke faruwa wani da shi da almajiri shi ne ke faruwa wani da shi da makwabcin shi a kasuwa ko a wurin zama da yake faruwa babu yadda za a samu wani Allah shi ne ma'anar wannan hadisi da Allah yake cewa in har ka zama waliyin shi shi kuma Allah ya zama naka waliyin ya zan kana son shi yana son ka sai ya zama shi ya zama jinka ba abin da za ka ji sai abin da Allah maɗaukacin sarki ce ba abin da za ka tsaya ka kalla sai abin da Allah maɗaukacin sarki ce so a ƙarƙashin haka wallahi walilin Allah na gaskiya matar da ba ta halatta shi ba da za ta wuce da tsawon ya zanka zai kauna kai amma mutum sake komawa da idan shi yana kan kallon kai domin me Allah maɗaukacin sarki ya lamunce shi cewa abin duk da zai gani ba zai gani ba sai da ganin Allah to abin duk da zai zanzi zai fata wa Allah ko zai zanzi zai muna nama Allah ko zai zanzi zai saba ma Allah ba zai zai sa ina shi Allah sannan takawa duk inda zai taka Allah maɗaukacin sarki yake sai na zama ni ne kafafuwan shi ne ke takawa yake tafiya da shi ma'anar wannan babu inda zai taɓa takawa ya tafi sai inda Allah maɗaukacin sarki ke so sai inda Allah maɗaukacin sarki ya gare shi a nan ka ba za a taɓa samun waliyan Allah na gaske ya taka ya tafi ainihin wurin da ake aikin banza ko shashanci Allah maɗaukacin sarki da shi ya so gaskiya mafi ɗaukaka da fadara da girma daga cikin ainihin waliyan Allah su ne annabawan Allah domin Allah maɗaukacin sarki ya fi son su fiye da kowa su kuma sun fi nuna kauna kauna ta hakika da Allah maɗaukacin sarki fiye da wani wanda ba su ba to daga nan ne za mu gane cewa daga cikin annabawan Allah mafi fita daga cikinsu su ne ainihin manzannin Allah manzannin Allah mafi girma daga cikinsu su ne ulul azmi wato annabi Nuhu لأن إبراهيم لموسى لعيسى لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنا من يمن أن نراوى سنة ألا مدعو بتلك الكيسه لكونته في مسلم لكونته في مسلم لشرع الإنزام أتيه من كل الناس أين أن يتكي وشرع لكم من الدين ما وصفى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله ما لو كنت يا شر ان تعموا كثيرا الدين الدين وان نبلوا وفيا به كما يدى الله ما لو كنت يغيره ونن الدين لي وعلى صلى الله عليه واله وسلم واحد فنقوم إرونا الدين الله وإبراهيم لموسى لعيسى وفيا به ولئن الدين لي shine ku tsayo a kan addinin Allah ta ku kake kula da bakawunan ku ku bi hanyoyin da ainihin Allah maɗaukacin sarki bai da su. To tsayuwa a kan addinin istikrama ɗin nan gaskiya saboda Allah ita ce yaban ka tsayu a kan abin da Allah maɗaukacin sarki ya aza annabinka a kai ba tare da kaucewa zuwa ga wasu ƙananan hanyoyi dama da haɗuwa kamar yadda hadisi zo sahihi a cikin littafin Ibn Bifara. rabi abdullahi dan masudi ke cewa manzon Allah su yi amincin Allah a gare shi ya ja masu wani layi dogo haka sai ya karanta wannan ayar cikin suratul an'am cewa wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta mikakkiya fattabi'u dan haka sai ku wannan hanya dotar sai kuma manzon Allah ya wani zane kanana dama da hagu haka yace wala tashriku da fa bikum an sabili kar ku bi wasu hanyoyi da ke jawo da abu duk waɗannan hanyoyi sai su sai raba abu daga ainihin bin hanyar Allah sai manzo Allah ya ce wannan ita ce misalin hanyar Allah maɗaukaki sarki a cikin musulunci waɗannan ƙananan hanyoyi kuma su ne ainihin hanyoyin da shaidanu za su kirkiro kuma su tsayu a kansu su rinka ainihin kira mutane domin su raba su ainihin da hanyar Allah sai da mutum yana da'awar musulunci to amma an fi koma sai ga shin wannan musuluncin nashi na annabi muhammad ne ko kwanar wani annabi ne da ya sin annabawa idan na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama menene ne yasa bai samu haske daga hasken alqur'ani da sunna ba idan kuma addinin nan na wani annabi ne don Allah menene zai sa ka wai ga dama da hagu ko kana waiwaye gaba da baya kana neman galaɗi ko addinin wani annabi bayan zuwan annabin ka ya shafe annabta duk annabi ma an same shi zuwan annabin ka ya shafe duk wani littafi ma an same shi ingantacce ashe kun ga menene ke haɗe kan musulmi shi ne tsayawa a kan abin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam menene ke raba kan musulmi shi ne rabuwa da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ainihin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne za ka ga kungiyoyi daban-daban wanda ya kafa tashi kungiyar ya kan wanda duk da shigo cikin da bai ce jahannama khalidi na fiha wanda duk da shigo cikin da bai ce wace wanda duk da shigo cikin da bai ce wannan ba ta shi ba dan komai ba sai dan ya rabu da ainihin wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wannan ita ce hanyar Allah ne kakkiya dan haka ku bi ta wala tattabi'u subula ka ku zo ta kananan hanyoyi فتفرق بكم عن سبيله إذا فأخذ العينين من من الله وما يتجي وفير الله الله خلص في سيدي شيخ وما العينين سيواءك الدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يجي فأكشر وأنا سوروني لآيوني إذا سكسا قلت لا تفارق تتونيش في الوقت الذي سمعت على ذي أنشأ تتونيش حتى يدو أسكن حديث الترمذي بيكي سوى الشيء بدل غدر وأخواته suwar hudu da ita da makamantan da suka sauka da suke umarni na da cewa tsayo a kan addini fansafin umar da kamar ta ba ma aka wani ta ba ka tsaya a kan addini kamar yadda aka umarce ka kar ka sake ka kauce hanya ya ce wannan umarnin ya fi shiga na cikin da ya sa kurkura ta fito mutu lokacin da bai kamata su fito a dariya tsayawa a kan addini yana da matuƙar wahala jama'a za a ga mutum yana ɗalibi su ne yan yankan su ne lakta nan su ne taro nan za a je nan dawa za a je nan ana nan yana tsayawa ya samu shi ne kan sa gaba saboda yana da kashi sai ga yana gida zama gemu kawai ana nan sai ga yana fita koma kamar fitowa kwallon wata kwana su ana nan sai shari shi kenan ya zo yin aure madadin da an saba za a yi aure za a yi wani ma, za a yi tura za a yi tura a yi ba ruwan shi da wani sai ne sai ya za a shi za a shi da ya fara jajiya ne abokai zai canza irin waɗannan abokai da za a yi da su mutane sai ke waɗannan ya gane yan tada hankali Don haka shi gaskiya saboda Allah ya yi wani da wani abokai shi shi ke nan zai lalata kaga a nan asali yana addini amma da ya rasa ya rasa ainihin al-istiqama ko halatti babu tsayuwa ainihin kasan addini to gaskiya saboda Allah wannan irin matsala ita take damun matasa a yau shi ne al gazawa ma'ana mutum ya sanya kasala tun a kan hanya sai ga mutum ya taso da ainihin karfashi ya taso da ƙarfi da gaske amma bayan yan shekaru shi kenan sai ga ya rushe kuma ba komai yake ta haka ba sai sauke wa shirya a annabi sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da zai tsayo a kan addini tsantsa irin wanda Allah maɗaukacin tsarki ya aiko annabi to in Allah ya so matukar yadda zahirin shi yake haka ba su shi tsakanin shi da Allah yadda ake ganin siffa addini tare da shi haka abin yake a zuci wallahi sunna ba ta kunduran mutum har yanzu amma matukar ka je ka ɗigo ko kuma ka ƙetare haddi da kanka daga ƙarshe ƙetare haddin da kai zai zo da kallabe ka sakamakon haka sai ka zo ka wasa da addini sai kuma ka zo kai can da kana zargin rayuwar da ka baro kuma waɗanda kake gani a cikin irin da ayyukan cikin garin da zance su ranar sun mutu zai rashin haɓa ya rufe ma za ka bari an zo na gara mun komi ne amma wallahi na zuwa za ka yi ba haɓa ina kai jama'a Allah ma ɗaukacin sarki ya biya yi gaskiya saboda Allah babba daga ainihin cikin waɗannan bayan Allah waɗannan annabawan Allah shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka يولي إذا أور ولتكع ولتكع شتمع ولتكع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه لما تتأياني أكيد قائم لون ولين يسألهم النبي بما الأشر وانا من الإمام الطهاوي صاحب الأصيل لكن سوى ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ونقول إن وليا إن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء ya ce wallahi mu ba ma jikin da wani wani ne a kan wani annabi kuma ma muna yana cikin aƙida mu cewa annabin Allah kwaya ɗaya ya fi fiskar waliyan Allah wannan mutuwar aƙida ke ta zo wa mutane suke ganin cewa ai ka zo ka ga inda darajar ne take ɗaukakuwa a kan darajar annabin Allah kuma wanzan Allah da za ka ga yake ce masa kesar ainihin motsa da kafin shi a wurin shi kadiru waliyu to ka zo ka ga inda waliyu ya tafi nemo karatu a wurin annabi ya tafi nemo karatu a wurin waliyu kun ga yan gini a kan shirme don haka shirme ne foundation shi don haka ainihin sakarci kuma ya zama shi ne ainihin ya za a kai ba ingantacciyar magana ba ce cewa kadiru waliyin Allah wannan magana ita ce mai rauni daga cikin jirgin maganganu da malamai sahihiyar magana daga cikin zantukan da malamai tun daga na aƙida da tafsiri suka yi cewa kasuru babu shakka ainihin annabin Allah kuma abubuwan da annabi Musa ya ke karantowa a wurin shi abubuwa ne waɗanda suke zahiri abubuwa ne kuma a hakikanin su suke domin ne abubuwa ne waɗanda annabi Musa bai san su amma daga baya ya ya sanar da shi kuma da ya sanar da shi sai ba shi da jayayya akan ba dan komai ba domin ainihin ba su saba ba abin da ya zo a cikin shari'a shi hadisi ne al-imam bukhari ya rawaito shi a wurare da dama a cikin sahih bukhari na da gaskiya akwai kitabul ilmi annabi musa ni ke yana wa cikin bani isra'ila wata rana sai aka ce mishi ya musa shin a duniyan nan akwai wanda ya ka ilimi kuwa annabi musa nan take sai ce babu shi kuma abin da ya auna shi ne in dai ana magana wani mutum ne da ke ninkewa a yi jawabi a cikin jama'a to babu wanda ya ce nake da ne domin ni kai kai Allah ke turo wani ne fassara da Allah Musa ya dauka ce to amma sai Allah ya mishi wahayi aka ce ladabtar da shi dan ne bai mayar da al'amari ga Allah ba wato ko da kana ganin sai ka dace da kaza kai ka cancanta da kaza maka ba ka ce duk wurin nan wane ne ya isa sai da ke Allah wanda ta zuwa ce da sarauta sai ka ce Allah ne dan ka a nuna ya bani ya kai ta wani ga Allah wanda duk ya lauƙatar da kanshi gaban Allah sai Allah ya daga shi in ko kan ke kanka gaban Allah sai Allah ya buge ka saboda haka annabi Musa yana fatan wannan magana sai Allah ya ce a kai kuskure akwai wani bawa na wahalin ya san abin da baka sani ba a nan Musa sai ya Allah ya san yin kai da shi Allah ce shi ɗauki kifi ka saka a cikin kwando inda dukkanin kifin nan kasa to ka matsa bincike a daidai wannan cikin za ka samu wannan mutum sannan musa ya ɗauki ainihin kifi ya saka a cikin kwando suka kama hanya suna tafiya da shi da yaron shi yusha a takaice har suka kai inda aka nemi kifi a karasa. annabi musa ya ce kai ɗauko mana wannan ainihin wato abincin mu mutum tafiya da kasara ta kama mu a halin tafiyar nan ta ya rage ce ai ta ga inda muka kwanta ne na wajen dutsen nan a can na manto kifin ba abin da ya kasa mu manto wata shida sannan mun ta ce ai da ma abin da nake nema ke da aka ce suka koma suka fara binciken tafiya ɗaya bayan ɗaya kamar tafiya ce kai wata cikin shauri ka taho gurin wa'azi tana zuwa wurin wa'azi za ka ce ina mabudin da za a ɗauko lasifi ba sai ka shafa sai ka sha in kai rahoto kaga in ka tashi za ka koma a nan ba za ka koma da sauri irin saurin da ka so da shi in ka koma kana a kafa ɗaya bayan ɗaya kana bincike su ga nan motsa da shi da yaran shi ka koma suna ainihin bincike ɗaya bayan ɗaya har suka gano daidai inda wannan ainihin bawan Allah ne. Musa yana zuwa gare shi sai assalamu alaikum. sai mamaki ya kama kadir ya ce cewa a ina kuma nake biyu sallama a wannan kasa wannan da malamai suka ce ba komai ya kawo haka ba sai dai yana rayuwa a tsakanin mutanen da ba musulmi ba ne don haka yau daga jin an yi assalamu alaikum sai mamaki ina kake biyu sallama a yau a ya ce an yi ne musa ya ce ni da kayan ya ce me ya kawo kawai na ce na zo ne ka sanar da ni abin da allah maɗaukacin sarki ya sanar da ka yake musa Allah ya sanar da kai ilmomin da ban sani ba ka je ka zauna a kan ilmomin da Allah ya sanar da kamar yadda Allah ya sanar da ni ilmomin da ainihin ba ka sani ba ban ka zauna a kan ilmomin da ainihin nake a kai ki a ni ne ina roƙon alfarma ka yi da ni in ka in samu karuwa daga abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kama hanya suna cikin tafiya suka kama bakin teku suna bi sai suka ga ai ga jirgin ruwa suka tsaye da su suka shiga sai masu jirgin ruwan ya zan sun san habiru don haka sai suka yaɗa kudin jirgin da su karba ba ana cikin tafiya sai habiru ya tinkari wani allo wani ko da ke cikin ainihin jirgin ruwan sai bangare shi sai guje shi sai mu ga a'a yanzu duhun da aka jama'a nan sun mutu da nan sun dauke mu ba ko taro sai kuma ka kalle muku jirgin wato yanzu muka nufi ba saboda Allah ka kyauta ke sai ce ba sai ne muka yi da kai cewa akan ba za ka ce dina ba amma in har ka dini duk abin da ka gani za ka hakuri to yake ya haka da shi wannan mantuwa a yi haku suka kama hanya suna tafiya kada ka wuce su suka shiga wani gari suka nemi ainihin wato alfarma a ba su liyafa a yi musu hidima ba a kunta haka ki sun fito ganin sun zan ainihin katanga ba ta fara kasu ya tsaya kwaba kasa ya gyara katanga ya kada ita sai musa ya ce a ita nan ba sun yi mana rashin mutunci hidimar da ake yau baki su yi mana suka ji mana yanzu sai kuma gashi ta gyara musu katanga ina ma da kare musu biya ba kaga nan ma ya sako tambaya ne amma da hikima sai ba kai ne muka shi cewa ba za ka sake tambaya ba yake to shi ke